Nadal koydum. Nadal şeker. Tapi kita nak berapa lama nak berapa? assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 لبن الفحل او باب لبن الفحل نول النمج الفحل ko ka ce bujiminsa eh, ko amalin rakumi ko karura ko namiji to namiji na da nono ne labanu mai laban alfahal na bujimi namiji to za mu ji mai ake nufi da wannan insha Allah قال أخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة nana aisha ta ji wani mutum yana neman izini yana sallama gidan nana hafsa yana so ya shiga qalat aisha sai nana aisha ta ce fakultu ya rasulallahi sai ta ce ya manzo allah sallallahu alaihi wasallama hadha rajulun yasta'dhinu fi baitika ga wani mutum yana neman izini gidanka yana sallama so yake shiga kenan faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama urahu fulana shi manzo Allah ina tsammanin wane ne li'ammi hafsata minar rada'a wani baffan na na hafsa daga shayarwa mana na na hafsa wanda ya shayar da na na hafsa kaninsa ne kowansa shine yake sallama yake son shigo jin na na hafsa aisha fakultu. sai na nan aisha kuma ta ce lauka na fulanan hanyar li'ammi haminar raza'a da hala alai sai ce da wane yana nan a rayu shi ma wani bakwanta na shayarwa da ni ma zai shigo min alaihi رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الرضاعة تحرم ما يحرم من Ai shayarwa yana haramtar da abin da haifuwa ke shayarwa, ke haramtarwa ko? ma'ana da shayarwa da haihuwa dangantaka ta jini da shayarwa wajen haramcin aure duk ɗaya ne kenan ko qala akhbarani israq bin ibrahim qala anba'ana abdur razzaq qala anba'ana ibn jurayj qala akhbarani ata'un an urwa anna aisha qalat jaa ammi abul ja'd min rada'a faradatuhu dan aisha ce baffa na sunan shi abul baffa na daga shayarwa mana wanda ya shayar da ni kaninsa ko ya zo mai, sai na ce a'a ba zan bashi izini ya shigo ba قال وقال هشام هو أبو القعيس شيني أبو القعيس فجاء رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم فأخبرته sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ta ce sai na bashi shi labari sai ta ce ga abul kwais ya zo kanin kowan wanda ya shayar da ni kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam izani lahu shi manzo Allah ce ki masa izini ya shigo babban ki ne an fahimta قال أخبرنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أيوب عن, عن وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة أن أخا أبي القعيس استأذن على عائشة أبو أبو أبو القعيس شين من إذني يشكو جنة عائشة بعد آية الحجاب بعد سوكد آية الحجاب فأبت أن تأذن له سيتهانا تشيب ذا أباش إذني يشكو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذني له فإنه عمي sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wani ya zo zai shigar na Aisha sai ta ce a'a ba za ta dan shigo ba sai manzo Allah ce ki shi izini innahu ammuki ai baffanki ne fakultu sai na na aisha ta faɗa saboda azancinta tunaninta fahimtarta inna ma arba mar'atu wa lam yurdi inin rajulu ta ce ai mata ce ta shayar da ni namijin ba shi shayar da ni ba matarsa ce ta shayar da ni mijin shi ya shayar da ni ne mahallu shayar da laban al-fahl ai mace ce ta shayar da ni ba namiji ba faƙala innahu ammuki falyalij alayki ai shi tabbas baffanki ne ni sallama ki ba shi izini shi an fahimta kasancewa matan ta shayar da shi matan mai ta shayar da shi ta shayar da ita nono ina ta samu nono daga me eh daga me daga me daga ruwan namijin mana maniyin namiji yana da tasiri a nonon mace yasa da mace ta dauki mace tana girma tana girma da ta yi aure da ta fara miji ya fara saduwa da ita sai komanta ta girma sai nono ta cika har ta dauki cikin biyu shi na aisha a azancin da zai ta ce waye matar ce ta shayar da ni mai kuma alakar namiji ya ce ai babban ki ne bare shi nonon da aka shayar da ke din na akwai inda ya fito قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال أنبأنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت <clears throat> كان أفنه أخو أبي القعيس يستأذن علي وهو عمي من الرضاعة yace wannan mutum yana neman izini shi ko kuma babbana ne daga shayarwa fa abaitu an azana lahu sai na kina ba shi ya shigo hatta jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa akhbartu har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai na bashi labari fa qala idhani lahu fa aisha وذلك بعد أن نزل الحجاب قال أخبرنا عبد الجبار ابن العلاء عن سفيان عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي عمي أفله بعدما نزل الحجاب فلم آذن له فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إذني له فإنه عمك قلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل رجل يا رسول الله أي ما تشاهد با مجن با نمجن با ما نشا نور ما نشا نمجن قومي على كفاش شاهدني با أي فقال إذني له تربت يمينك فإنه عمك قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا أبو الأسود وإسحاق بن بكر <coughs> قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت جاء أفله أخو أبي القعيس يستأذن فقلت لا آذن له حتى أستأذن النبي, حتى أستأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت له جاء أفله أخو أبي القعيس يستأذن يا زوينا لمن إذن fa’abaitu an azana lahu sai na hana na hana shigowa wa kala izini lahu fa’in na sai mazu Allah ce ki mashi izini ai babbanki ne kultu inna ma’ar da ake imra’atu abin kwa’is wa lam yurdu inin rajulu sai ta ce ai matan abul kwa’is ita ta shayar da ni ba mijin ne shayar da ni ba kala izini lahu fa’in na hu hammuki to wayan na hadisai da makaranta me ake fahimta a ciki ma'ana duk macin da ta shayar da mutum nono wanda zai haramtar mijinta shi ma ya zama uban wannan abu kanin mijin ya zama babbansa wani mijin ya zama babbansa an fahimta ba lallai sai azancin na aisha ai matar ce ta sha to matar sai aka ce ai nono da ta sha ya tattaru ne sanadiyan mijin hmm. eh ce eh wannan zamanin ba sai da gidansa ne ce mu ko eh ba wani ake wani wuri kuma ayi sallama sai su hana su shigowa ba duk ke haka wani gidan ayi sallama ana hana ko duk ko kowa ke shiga gida ya tarar da kato zaune hmm. Eh, to ya ta ya dangaci kaga mana dama kaga duk abin da ya faru a cikin rayuwa me ya sababin shi dama dama ce ta ga ta samu dama da mishi ta dan boko ne ba haka bane ba ta ga abin da yake yi ba ruwanci shi ba ruwanci shi ma iya je ofis haka da Allah ba haka bane ba haji haka za ka za ka amma ta ga ba dama ne ba wasa ta ma isa ta ma isa bata isa ba eh. dama ta gani halin rayuwar da ake ciki wallahi tallahi akwai mijin da ko ya bata izini ma shi ta jinjina ta kuma sakalli fuskarsa lokacin da ya bada izini ya bada izini ne da san ransa ko kuwa a latinas ne har abada har ana da kasa eh, mazaje kowa mijin duk mazaje ne wallahi wani gidan wani muharrami ma ba ta ba za ta ba tana shakka ba za ta bari shi ba daga nan ne kuma aka je har al'ada ne ta yi karfi kuma aka abin nan ba ai ba manzo Allah ce alkhairu fiya wa fi ummati ila yawmil qiyamah Wayanna abubuwa da muke karanta wani wani wani waje sai ka kamanta tatsuniya ne saboda ba su amma wani yuri kuma a cikin inda ake wannan tabargazan wallahi akwai wanda suke kiyayewa ba sa yadda ko da wasa ma'ana kasancewa duk inda rayuwa ta kai da rikicewa har abada akwai na kwarai ko da ɗaya ne ko da ɗaya ne فما وجدنا غير بيت من المسلمين ونبي له ليس معه الا رجل واحد ما هكذا بني با duk yadda aka yi za a samu ɗaya yana rike da tuta ta yada sunna ta yada addini bai damu da yana talauci ko za a bashi ko kar a yi da shi ko a ci da a ba ruwan shi shi kuma abinda Allah ya ɗora masa an fahimta to sai ga imam nasa'i ko ya kawo hadisi da zai kawo zai kawo matsaloli sai an tattaura shi yasa muka ce wa jijiya wa yasu hadisai a ko babu rada'il kabir babin da yazo na shayar da babba mace ta shayar da babban mutum ya haramta gare ta ko bai haramta ba za mu ji a wannan hadisi ai ba shi mu shi ya nura ya haramta gare to ya aka yi gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa ya suka fahimci wannan matsala ne suka shi gida biyu mazhabin na Aisha da sauran mata suka ce wallahi ba za mu yadda miki wannan mazhabin ba a ba su yadda ba قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت هميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول مسلسل بس تقول سمعت تقول سمعت تقول جاءت سهلة بنت سهيل ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat wata sahabiya sunanta sahala yar suhayl sunanta sahala ubanta suhayl ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalat sai ta ce ya rasulullahi inni la ara fi wajhi abi hudhaifata min dukhuli salimin alayya ya manzon Allah ina ganin abu huzaifa abu huzaifa wani sahabi ne sai dauki wani yaro salim ya ce ɗansa ne ta banni kamar yadda aka saba ta banni to yaro na yana nan sai kuma ya girma to shi ya san shi yana karatu yanzu ya girma ya san ya girma ne sai ya zo wajenta ya zo wajenta an saba ta yana hayyar to in mijinta ya zo da ya gan shi ya kato gurin matan shirin shi ya ɓaci ashe ta lura da haka sai ta fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma bayan da za mu yi da shi an yayi tabannin sa tintini gashi yanzu ba za ku ya korarsa ba kuma da'iman zai shigo kowane lokaci tunda ya saba shigowa ya za a yi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضئيه زي ما الله تكي شاعر دش قلت إنه لذو لحية تجي يا مزو الله وانا جيما جيما جيما جيما شاعر دشي دا جيما شي دا كوما شاعر دشي يا ya haramta a gare ni wa kala ardihi ya zabu mafi wajhi habi huzaifa ce ki shayar da shi wannan bacin ran da abu huzaifa ke ji zai tafi kala to me kenan sai ta shayar da shi wallahi ma araftuhu fi wajhi abi huzaifa tabadu tace tunda ta shayar da shi ba ta taba ganin abu huzaifa ya zo ya gan shi wajen ta kuma ran shi bace saboda ta shayar da shi ya zama dan ta kenan ko to ya zama dan abu huzaifa kenan eh eh قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعناه من عبد الرحمن وهو ابن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي ran mai gida mijina yana bacewa saboda wannan da yake shigowa salim kala fa'ar da ihi sai manzo Allah ce to ki shayar da shi mana ya zama danki ba mas'ala magana ta kare ba kenan kala wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir sai manzo Allah ya san shayar da shi gashi nan ya girma gema gema da shi gashi nan da gemu da komai qala alastu a'lamu annahu rajulun kabir shi manzo Allah ce ban san babba bane ba da nace ki shayar da shi din ni ban san shi bane ai ma na san babba ne nace ki shayar da shi sai mu la'akari da kalmomin kafin mu gama karanta hadisi ثم جاءت بعد فقالت والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكره تتشاهر شيء ya zama ɗanta kenan to da ya shigo ya ga wannan horashi baya ɓacewa قال اخبرنا احمد بن يحيى ابو الزبير ابو الوزير قال سمعت بن وهب قال اخبرني سليمان عن يحيى وربيعه عن القاسم عن عائشه قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم امراه ابي حذيفه ان ترضع سالما مولى ابي حذيفه وزو الله يا متى يا امر تشاير سالم مولى ابو حذيفه حتى تذهب غيرة ابي حذيفه هر كيش ابو حذيفه <coughs> har kishin da abu huzaifa ke ji din nan ya tafi Fa'ar fa'arba'atu wa huwa rajul sai ta shayar da shi alhalin kasancewa wa huwa alwawa wal Kuwa huwa dhamir al munfasil mabni al fati fi mahall raf al mubtada rajulun khabar al mubtada jumla haliya fi mahall ay halata kauni rajulan ina ma na rajul namiji ne ya girma qala biya. fa kanat ruqsatan li salimi mai ruwa ce wannan abin da aka yi sassauci ne aka yi hususiya ce ga salim kaɗai? an fahimta قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت جاءت سهله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان سالما يدخل علينا يا منزو الله سالم دي ينا شيغو منا وقد عقل ما يعقل الرجال gashi kuma ya girma ya fahimci ya hankalci abinda maza ke hankalta ma'ana ya girma ya balaga kenan da yana karami ba ruwan shi da ya ga jikin mace ko ina dinta ko nono na bai damu ba to yanzu ya girma in ya kalli duk inda ke tada sha'awa ya akila ma ya akila rijal ina ma na akila ma ya akila rijal yana gane komai eh, yana gane komai ko yana kula yana gane ba yana gane ba ko wa'alima ma ya alamu rijal ya san abinda maza suka sani yanzu ba yaro bane قال أرضئيه تهرمي عليه بذلك زي ما زال الله سيكي شاعر نشي زاكي هربت غريشي لشاعر و... فمكثت حولا لا أحدث به ولقيت القاسم فقال حدث به ولا تهاب duk sai wannan matsalar ta yi mai riwaya ce shekara ba na iya fadar wannan hadisin da na hadu ce kaje ka fada ba komai a shayar da katon gema gema gema gema ga shi da gemun shi da girman shi ba a shi farkowa ma bai shayarwa ya za a shayar da shi kuna eh sai ya kama nono ko ba sai ya kama ba ce ne ma ba zai kama ba ita za ta sa mishi sai labbansa da harshen sun taba nuna ta kafin ya sha ta haramta gare shi fa ba sai ya sha nonon ba ta haramta gare shi kafin ya sha nuna bakin shi labbansa sun taba nonon bakin nuna ta a ito ko namiji yana tsotsa nuna mata ci tauna yake ba tsotsa yake ba ba tsotsa ne shi ne bukatar ba to wannan kafin ya sha nuna ta haramta gare shi ba <laughs> eh wato wata da ta sha da shi wai za a so masa ne a kofi ya sha ko zai kama bakin ne ya sha eh shayarwa aka yi mika masa nono aka yi sosai, ya haɗiye shi ke kala أخبرنا عمرو بن علي أبو yana jin kishin wannan mutum yana zaune kusa da matarsa amma da manzo Allah ya bada umarni ta shayar da shi bai ji kishin ya tsotsi nonon ya bakin shi ya taba nonon batan kafin ta haramta gare shi ba saboda shari'a ce ta bada izini an fahimta قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب قال أنبأنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم يا كسان ترى أبو حذيفة ده إيالا أبو حذيفة أجدنس فأتت بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سما تستطيع تفرع من الله تشي إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال يا من الله سالم فايز يا جرما يا بلغ مسألة يتشبه وينا بتاع أكوي بتنا ina ma nan fitina da ke wace irin fitina kenan wa akala ma akalu ya girma ya san komai wa innahu yadkhulu alaina kuma yana shigo mana wa inni adhunnu fi nafsi abi hudhaifa fi min zalika shay'a ina zaton cewa shigo wannan yana bataran abu hudhaifa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ardihi tahrumi alaihi sai manzo Allah ce ki shayar da shi sai ki haramta gare shi babu wani babu wani abin da zai tare kishi kuma kenan fa arba'atuhu sai ta shayar da shi fa zahaba allazi fi nafsi abi huzaifa kishin da abu huzaifa ke ji a rasa sai ya tafi Farajatu ilaihi fa qultu inni kad arba'atuhu sai ta dawo ta ce manzo Allah yana shayar da shi fa zahaba allazi fi nafsi abi huzaifa da na shayar da shi shikenan kishin da ke cikin abu huzaifa sai ya tafi قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن عروة قال aba sa'ir to she aka zo nan sai aka ce aba sa'iru azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallama an yadkhula alaihin bi tilka raba'a, ahadun minan nasi yuridu rida'at al-kabir yace matan manzon Allah duk sun ki su bar wani ya shigo musu da irin wannan reno ba su yadda in mutum ya girma ya sha nuna mace ta haramta gare shi ba za su yi manzo Allah raddi kenan a'a ma'ana wannan maganar khususiyya ce ta Salim da Abi Huzaifa wannan hukuncin ba zai shafi kowa ba saboda ka'idoji ta shayar da shi ta ce ta shayar da shi so ɗaya ta shayar da shi so biyu ne so uku ne ta ce ta shayar da shi ba abin da ke nuna cewa ga adadin da ta shayar da shi mun karanta shi karjiya tsotsa ɗaya baya haramtawa so biyu baya haramtawa ba haka na almasatu ba haka bane ba tsotso ɗaya ba zai yadda ba ko in ya tsotsi nonon ta so ɗaya ba zai yadda ba ko wa kulna li aisha sai matan manzo Allah suka ce kaga aisha mu ba mu yadda da wannan hukuncin naki ba ki ce tun da wannan nasu ya tabbata ko min girman shi zuciya nono ya haramta sai suka ce mana na aisha wallahi mu rasu da Allah ما نرى الذي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل الا رخصة في رضاعة في رضاعة سالم وحده ma'ana mazhabin matan manzon Allah baki daya cewa wannan matsala ce ta Salim da Abu Huzaifa su kadai al manzon Allah ya ba wannan izini wannan hukuncin baya shafar kowa wahada min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallahi kuma matan manzo Allah suka yi rantsuwa la yadkhulu alaina ahadun bi hadhihi rad'ata wa la yarana ji wallahi babu wanda zai shigo mana da irin wannan reno kwaya ɗaya kuma ba ma amma zai gamu ba an fahimta to akan haka قال أخبرنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال أخبرني أبي عن جدي قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ce ummu salama matan manzon Allah ta kasance tana fadar cewa aba sa'iru azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallama sauran ma shauran matan manzon Allah sun ki an yadkhula alaihin bi tilka rada'ati sun ki sun hana wani ya shigo musu ko ya gansu da irin wannan abin da aka yi da abu eh, da salim da matan abu huzaifa wa qulna li aisha matan baki ɗaya suka faɗa ma aisha wallahi ma nura هذه إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لسالم فلا tunanin aisha ta mazhabinta ko mutum ya girman aka shayar da shi shi ke ya haramta ke an fahimta to sai matan manzon Allah baki daya suka yi rantsuwa da Allah suka ce wannan sassauci ne wannan hukuncin bai shafi kowa ba sai wanda manzon Allah ya yi ma sassauci aka haka to sai aka samu gidan manzon Allah matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Aisha mazhabinta e komin girman mutum ya sha nono mace ta haramta sauran mata suka ce e, da rantsuwa ma suka yi suka ce wallahi tallahi ba wanda zamu dai shigo mana da irin wannan ba ga bane ba to sai mas'alar ta zamo haka yaya za a yi da mazhabin matan sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dauka za a jefar saboda sun saman ma wannan kissa mafita suka ce khususiya ce khususiya ce in ba haka ba kafin nonon ya sauka cike shi ta haramta ba shi da tsofa nonon ba bakin nonon ta bai shiga bakin shi ba ya halatta ko ya kama ko bai kama ba bakin nono ta shiga bakin shi bai halatta ba to amma tun da sassauci ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hukunci sai ya tsaya nan kadai ba zai tsallake zuwa wani wuri ba to yanzu sai aka samu sai a ci in mutum ya tsotsi nonon matarsa ya haɗe sai a ce ta haramta gare shi eh a aje mazhabin sauran mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mazhabin na na Aisha da salim maula abi huzaifa in mutum ya girma ya shayar cewa wannan na haramtawa to in mutum ya tsotsi nonon matarsa ya shafa zai dace da wancan hukunci saboda mai eh. ah, ɗai ba zance tabanni ba ne zancen babban ya sha nono babba ya sha nonon mace ta haramta gare shi akan mazhabin na Aisha eh akan mazhabin na Aisha ta haramta ai akwai matsala ta biyu anan mazhabin na na Aisha duk wanda ya girma ya zo ya tsosa nonon ta haramta a gare shi to wannan ba girma ya tsosa nonon ba matarsa ce shi ya aure ta ya sadu da ita har ta yi ɗauki cikin da nonon ya fito ta samu ruwan nono kuma ya sha kuma sai ta zama uwarsa bayan ta zama matarsa ya aure ta ya sadu da ita ta haifan masa ɗa sai kuma garin wasa sai tsotsa ta sai haɗiye sai a ce ta haramta garin shi me yasa tun da ya ta zama matarsa mustahili ta zama uwarsa ko ya ba nono ko ciku da nonon ta yi ciku ba ko mai da shi sha ba zai zai jabul mustahili ne tun da ta zama matarsa ya daura aure da sadaki ya sadu da ita har ta yi ciki har ta haihu wa'annan dai da ya tsosa nononta ya sha shi kenan ta zama kuma uwarsa ya zama kare ɗansa kenan ya zama wani ɗansa kenan dan da ta haifa masa ya zama kare sa kenan ita da take matarsa shimfiɗarsa alwalar da zai kuma ta zama uwarsa kenan zai yi eh ba zai yi ba har kan mazhabin na na aisha to yanzu haka ce za a aiki da mazhabin na na aisha za a zauna lafiya kuwa eh akwai masu aiki da wannan mazhabin hmm? ina ba za a samu ko ba wanda zai aiki da mazhabin na na aisha a sun can suna mace ta ce to <laughs> rigingimu ya ta tashi wannan ta fita wannan mai faru ai da kana auren budurwa sai ce to in zaka sosa nono naka sosa ce har na dauki ciki ya ja ruwa ko tsotsa ya ce a na haramta gare ka na zama uwar ka kenan saboda haka aka fata haka aka ba su fatawa haka aka ba su fatawa matsaloli suka fara lalacewa aka je shi ke daga baya aka ke gyara irin wa'annan maganganu da kasa-kasai ake kaiwa don kasar a cewa wannan kuskure ne fahimta an fahimci kuskure ne eh don ya tsotsi nuna matarsa ya sha ko su ba su biyar ba ko su hamsin ne ba za ta zama haramun ba a gare shi Ba mustahili ne ta zama matarsa shar'an aka ya biya sadaki aka daura aure ya sadu da ita ta yi ciki ta haifan masa ɗa kuma ta zo ta zama uwarsa hankali zai ɗauki wannan wace irin uwa ke nan ko ya za a yi da wannan uwar ta ba zai yi ba hankali ba zai dauki wannan ba an fahimta akan haka shikenan don mutum ya tsosa nonon matarsa ya haɗe shi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ta zama uwarsa ba ta zama uwarsa ba ai mun ga matsala ɗaya kenan gidan manzon Allah a da aka shi kenan da sabani da an da an kasa fahimta abu shi a zama ana tashin hankali matsaloli ne wani shi tsaya tsakiya wani kuma shi taso wani shi kai kimma ya kai kimma to la'akari ake yi da waɗannan abubuwa harkon a eh, abubuwa da za a yi a cikin ilimi shi ne a tazakkur thumma tafakkur thumma tadabbur thumma tafakkur thumma al-ilm in ka a at-tazakkur mana abin yana nan da manta da shi aka yi sai aka tuno da shi da an tuna to yanzu kuma kwakwalwa za ta yi aiki tana tunane ta tafakkaru fihi bayan haka tadabbur ma'anar tadabbur annazaru ila ila adbar al-umur thumma ba'da zalika yati at-tafaqquh at-tafaqquh huwa fahm ثم ba ذلك بعد ما ثبت في التذكر والتفكر والتدبر والتفقه تشيني za a tabbatar da ilimi shine za a tabbatar da ilimi ya tabbatar saboda kwakwalwar mutum ta kasu kashi biyu wani bangare bu'uratu shu'ur wa hashiyatu shu'ur bu'uratu shu'ur kana jin magana kwakwalwar inda take Eh, inda abin da ka je ke yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai je wani wuri wani sito sai boye kamar daidai yake da ka ɗauko dutse ka jefa cikin ruwa sai ta yin mai da'ira a ba dutsen kiyawa yana da'ira nan farko shi ne da'ira farko din nan sai zo mai sai zo ya je shi ne karshe to shi ne abin da ka sani din nan zai je koma hashiyatu shu'ur hashiyatu shu'ur din nan shine wani sto ne can ma'lumatin ka abinda ka sani suna can ka manta da su shi yasa in kana so ka tuna sai ka fara tunani kana kirawo shi kana sa kenan daga can din yazo shine ta shu'ur kenan bukuratu shu'ur shine yanzu yanzu da ka jera kusa kusa daidai da ka dauki dutse ka jefa ka saka cikin ruwa sai ta da'ira yana da'ira yana da'ira wannan da'ira ta farko karshe sai koma ina sai koma karshe to haka kwakwalwar ka take shi sa lallai ne sai an yi tafakkur sai an yi tafakkur ka tuna da abin da ke nan abin in ka kira shi ya zo sai ta tafakkar fi kana tunani a ciki kana bincike yaya ma wannan abin zai yi yaya wannan abin zai yi wannan duk tunanin abin da ke gaban ka za ka yi fa sai ka zo ka yi tadabbu bayan na yi tunanai kaza kaza za a hada maganin na zama kaza za a hada maganin da ya zama kaza zai zama maganin kaza daidai tafakkurin ka ya baka daidai kenan amma ba kai ta tadabbur ba baka kalli karshen al'amari ba wannan maganin da aka ce sha zai samu lafiya mai tafakkuri inda zai tsaya kenan mai tadabburi sai ce a ah, ai magani yana dauke da kaza da kaza da kaza su ma suna haifar da kaza to me zai hana ai sai an bashi maganin da zai kashe kaza sai lafiyar ta zo kaga mai tadabburi in ba yawan nan tadabburi ba sai a kawo magunguna a ce kaza kaza suna kashe eh, mm, suna kashe sauro suna kashe kaza kaza kaza daga baya kusa zuwa ce a haram an haramta yin amfani da wannan abin a lokacin da aka yi wannan tafakkuri aka yi ba yi tadabburi ba ba a yi ba a kalli karshen al'amurra ba an fahimta misali in ka zo wurin washin hand wurin wanke hannu cikin bandaki ko kicin ai an yi abin da zaka ta zuba ruwa yana sauka ko da ka yi abin da zaka ta zuba ruwa yana sauka din nan tafakuri aka yi wannan tafakuri shi baka ka ruwa ya sauka in ruwa ya zuba ciki zai sauka kasa ko to ba ai tadabburi ba ai ruwan nan ba shi kadai ake kawa ba kana kurkure baki dan kankanin shinkafa zai fada dan kankanin nama zai fada dan datti zai shiga suna shiga din na su ba tafiya suke kamar ruwa ba fa suna zuwa ne kasance su taru to mai tadabburi sai ce a ah, kai ka yi tafakkuri kana ganin in aka bar wannan abin ga ruwan na tafiya eh ruwan na tafiya amma ana kana kurkure baki ba ka kurkure bakinka in ka kurkure baki a taunin nan goro ba zai fado ba na ba da kace abinci fita ka ba zai fado ba sauran ragowar shinkafa ka ba zai fado ba su ba ruwa ne ba ruwa bane suna zuwa din nan kaga sun sauka a ba sai kawai suna nan sun taru kasa to me tadabburi sai ce ai sai ai wani abin da za a iya kwancewa su ba a zubar da su in ba haka ba sai su cika kuma ruwan zai kasa tafi tafiya bambanci kenan tsakanin tafakkuri da tadabburi to bayan ayat tazakkuri tafakkuri tadabburi to shine tafakkuh al tafakkuh al fiqh huwa al fahm sahih shine al fahm to bayan haka duk abin da ka tabbatar da shi akan haka da wahala a samu masa matsala saboda kabi matakan da ake bi duk baki daya amma kai ta zakuri kai ta fakuri tabbas ta fakuri ne baka hasken abubuwa da za ka yi amma ba zai nuna ma karshen wannan al'amarin ya zai mai zai faru ba karshen wannan al'amarin bai zai faru ba shine mana at-tadabbur at-tadabbur huwa an-nazaru ila adbarul umur duburul umur an fahimta babu lukhila babin da zo na abin abinda ake ce makhila shine mace na shayarwa mijinta ya sadu da ita da shi suka ce wannan yana kawo illa inda ana shan nono sai ka sadu da ita ma'ana mecece alaka da dana shan nono kuma ka sadu da matarsa ma'ana har abada maniyin namiji yana da alaka da nonon mace kenan an fahimta yana da alaka da nonon mace shi yasa aka ce in tana shayarwa ya sadu da ita dan zai yi kaza dan zai yi kaza manzo Allah ce da na so na hana ku sai na tuna rumawa da wane da faris da rum suna yi ba ya cutar da ƴaƴansu su. أخبرنا عبيد الله وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن جذامة بنت وهب حدثتها anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tabbas na himmantu an anha an alghila dun na hada yin ghila hatta zakartu anna farisa ruma yasdaqu sai na tuna ai farisawa da ruma suna yi ga ayasu ba abin ya same su ku je ku ci gaba da ba abin zai faru da yana cutarwa da ya cutar da 'ya'yansu an fahimta wannan ilimi ne da aka samu shi wajen mai jira, eh, ina ma na wannan ilimi jira baki za a hana su an ce yana cutarwa sai aka yi tunani a to yadda ke yi ba abin da cutar da su mu ne mai zai cutar da mu ku je ku yi babu komai wannan ilimi an samu shi kenan cikin mai hibra kenan kwarewa وقال إسحاق يصنعونه فلا يضر أولاده babul azli babun da ya zo na azalu shine mutum yana saduwa da matarsa lokacin da zai inzali sai ya janye sai ya inzali kasa ko ya inzali a cikin menene shine abin eh? da ake nufi da azalu nan ko قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهميد بن مسعد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن السيرين عن عبد الرحمن بن بشير بن مسعود ورد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ذاك أي an tattaura gaban manzo Allah aka ce manzo Allah game da asalo mutum yana saduwa da matarsa lokacin da zai in zalimani sai ya janye ya zubar kasa saboda kaza saboda kaza sai manzo Allah sai ce wa ma za ku sai manzo Allah ce menene asalo mar'atu. Fa تكون wa المرأة al-hamla الحمل sai abin da yasa ake azalo mutum ne yana da mata yana saduwa da ita kuma baya son ta dauki ciki ba shi ya saba maniyarsa a mahaifarta ta dauki ciki ba to shi zubar da maniyan a waje ويكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه كما ينال دبيوة وينغى ورقورا ينال سادوان دئتا وبايا ستقلك تيكي قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر إذا كوكو أيكتا كوكركو أيكتا قدرتي عند الله يقدر زي في الدنيا والله سيفتو الدنيا عند الله يقدر زي في الدنيا زي في الدنيا shi yasa don kana azalu ko ka sa roba ko ka sa menene ba ka da hujjar da zaka ce matarka ta dauke ciki ba kai kuma tunda kana saduwa da ita shari'a za ta kama ka da wannan dan ba ka da hujjar ka ce ai azalo nake yi ai na sa roba ne ai na yi kaza da kaza ne ba dai kana saduwa da ita ba eh cikin ka ne wallahi baka isa ba eh. قال اخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن ابي الفيض قال سمعت عبد الله بن مرة الزرقي عن ابي سعيد الخدري ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل اتوريا تبين الله صلى الله عليه وسلم قبل عزله فقال inna imra'ati turdi'u yace matata tana shayarwa wa ana akrahu an tahmila ni kuma ba na son ta dauki ciki yanzu to kai hakuri mana ba zai iya ba ko to ka gani ko fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama innama qad qaddara fi rahimi sayakun sai mu zala ce duk abinda aka kaddara shi a cikin mahaifa wallahi zai kasance kai azalo ko kar kai azalo wallahi lokacin ciki yazo sai in lokacin daukan ciki yazo ba ta zarce kake yi ba ba manta kai kai ta zarce ba eh in roba ce ko ta hudu roba ta hude fa ta huje fa duk ba zai yi ba eh duk yana yi ba haqqu ridai wa hurmatuhu ash-shahadatu fi ridai haƙƙin shayarwa da darajar alfarma da ke cin shayarwa ma'ana mutum da ta shayar da kai ko wanda aka shayar da kai a da da da ne yana da ko kuwa قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام قال وحدثني أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله لك يا منزو الله صلى الله عليه وسلم ما يذهب عني مذمة الرضاء قال غرة عبد أو أمة menene zai sauke min nauyin shayar da ni da aka yi sai ce gurratu abdin au ka yanta baiwa ko bawa gurratu abdin au ama ثم قال باب الشهادة في babin da zuna shaida a cikin shayarwa. mace ta ce ai wane da wane ne na shayar da su ko wane da wacce na shayar da su to ya me yake me faru wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala akhbarana ali ibn hujr qala anba'ana isma'ilu an ayyub an ibn abi mulaika qala حدثني أبيد ابن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث أبيد أحفظ قال اتي تزوجت na نا wata mace. muna tare muna zaman mu lafiya muna cikin kwanciyar hankali muna jin daɗin rayuwa faja'at atun sauda sai wata mace baka ta zo fa ta ce inni qad kuma. sai kai da matar ta ni na shayar da ku na shayar da ku muna zaune mu lafiya muna jin daɗin rayuwa ba abin da ya faru sai ta zo ce to ai na shayar da ku bana kan wakace fa wannan yar ba aure tsakanin ku fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhu fa qultu inni tazawwajtu fulanata binta fulani fa ja'at imra'atun sauda fa qalat inni qad arda'atukuma fa arada anni sai na ce ya manzo Allah na aure matata muna zaune lafiya wata bakar mace ta zo ta ce wai ta shayar da mu sai manzo Allah ya kawo da kai. sai manzo Allah ya kawo da kai fa tuhu min qibali shi. sai na sake zago a fuskarsa. sa ce ya manzo Allah na aure matata muna zaune lafiya muna jin daɗin rayuwa wata bakar mace mace baka ta zo ta sai ta shayar da mu wannan masifan ina za a kai ta fakultu inna ha kaziban ka ya mazu ala wallahi karya take muna karya take kala sai mazu Allah ce wa kaifa biha wa kad za'amat annaha qad artatukuma da'aha ank to ya za za'i ta ce ta shayar da kuje ka sake ta ya mazu Allah karya take yi eh ai ba sai an zo an faɗa ba ko to matsala ke ta kawo musu da aka da'aha an ka to ga azumi ya karatu abinda masallaci ke bukata shine lokacin azumi ana bukatan man diesel har yanzu ana bukata kullum sai an koda diesel sannan ai sannan yi karatu ai menene amma cikin azumi da yake masu azumi da rana suke cikin daren ake tashi ana ibada ko sai a ce an tunda babu nefa a kashe inji sai ana kunna inji ne tun da karfe shida har gobe da safe karfe shida bara haka aka yi kullum ana kona diesel kaza ana kashe kudi kaza to ga azga shi lokaci ya kai na bukata duk wanda ya san yana da niyya zakka zaka bayar sadaka zaka bayar kyauta zaka bayar kana da abokin ka ne zai bada zakka kana da abokin wani dan wanka ne da yake da kuɗi ka ce ga lokacin yin aikin alkhairi wanda zai dauki diesel zai dauka wanda zai dauki nauyin diesel ya dauka wanda zai dauki nauyin kaza abubuwa dai suna bukata ta fi yawa a cikin lokacin azumi a cikin masallaci shi yasa ake sanar da al'umma kowa ya kokari da Allah kar a rike hannu yadda aka rike tun farkon shekara har karshe ana iya tafiya dai ana kokartawa amma in lokacin azumi ya kai fi sabilillah yana fin karfin kowa sai an yi kokari kowa ya kokari ya bada iya gudunmuwarsa da taimakonsa a taimaka za a samu lada ga Allah madaukin sarki in baka taimaka ba ma kudin sai ka dauke shi kai wani abin da shi Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallai, wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم